وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده واورثنا الارض نتبوا من الجنه حيث نشاء فنعم اجر العاملين yayin da muminai suka shiga aljanna sai su ce godiya ta tabbata ga Allah wanda ya gaskata mana alkawarin da ya yi mana a bisa harshen manzanninsa ya yi mana alkawarin zai shigar da mu aljanna kuma ya gadar mana da gidan aljanna muna sauka a wurin da muka ga dama madalla da ladar masu yin aiki waɗanda suke yin aiki na kwarai domin neman yardar ubangijinsu